kasance tare da samun bayanan dukkanin abin da kake so dangane da duniyar dambe ku kasance da ɗaɗaɗan wasannin gargajiya na dambe a san hausawa masu ƙayatarwa a duk inda kuke awayoyinku na hannu ko kuma kwamfutocinku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kamar yadda kuke gani wato gani ga wato mustapha kwarkwada wasu sun san wannan fuskar wasu kuma ba su santa ba wato amma dai kafin in ce komai waka bakin mai ita ta faɗaɗi mun saba ka wa masu saurare bayanin sunanka assalamu alaikum jama'a masoya daga kudu har arewa har gura mada hmm. ina gaida kowa da kowa kowa ban bar shi ba hmm. ni ne mai magana ni ne naku mustapha kwarkwada mai dambe wanda yanzu kuma ya ritaya to Mustapha wato ka yi ritaya ka kai yanzu ka kai kwana nawa ko in ce ka kai wata nawa ko in ce ka kai shekara nawa da ne da daina wasan dambe. Eh to daina wanda muka yi mu a ka'idance ba mu kai mu daina dambe ba. Eh. eh saboda abokan wasa ne yanzu babu duk yara ne kowa an gazo masta masta eh. kaga mu kuma da girman mu da komai ba mu zo mu ce yaro daure ba da eh. girman mu zubo da mutunci to yanzu Mustapha kana ganin cewa kaidance kana cewa bai kamata ka bada ba kana ganin cewa yanzu idan ka dawo dambe baya kake ganin ban zai kasance eh, in na dawo dambe amma sai irin akwai abokan da akwai a yanzu haka ma ai wani sayan eh. ana dan sa mana wani dan gasa haka mu da abokan wasan mu haka eh. muna dan bugawa da su a yanzu haka ma a yanzu haka ma to Mustapha a baya lokacin da kuka sha yaki na dambe Mustapha kwarkwada da daina da manka wani dan dambe ne ka tafi da bakin cikin sa kake jin haushin abin da ya ma har yanzu baka rama ba gaskiya ne ni a duniya gaba daya mutum daya ne na shinsa wanda zan ji haushinsa ko wani abu eh. amma shi ma abin da ya sa shi kaɗai wanda muka yi damba da shi ya eh. buge ni wanda suka yi wannan yasin din kwana biyu ban san abin da nake ba duniya eh, eh shi ne kawai haushi na amma shi ma na buge shi na buge shi na buge shi ba iyaka ka buge shi ka buge shi waye kenan wannan shine Nasiru Filo Nasiru Filo eh Nasiru Filo yanzu zaka iya faɗa tsakanin kai da shi kisa nawa da nawa kuke da shi ai Nasiru Filo na yamma kisa fa gaskiya iya dewa yana da yawa zai kai uku a ana magana ashirin da somtin ma ashirin da eh. to shi ka zaka iya rike kisan da yamma zan iya rike Nasiru Filo kisan da yamma to zai kai nawa gaskiya zai kai shi ma kamar irin boko ya to mustapha mun san cewa kayi yaki a baya kuma a yakin da ka a tarihin da ka ajiye da yawa wasu ko a magana ake yi za a ji an sa wannan tarihi a baya akwai babban jarumin dan damban da duk in ce najeriya ya gagaru wasu ma amma kuma aka ce kai in ya zo gurinka baya tasiri ko kuma baya shurawa kamar bagon na dutsen mari ya kuke da dambanku da bagon na dutsen mari ai ba ma ba dutse jamari ba har ma iyayen gidansa eh. da suka koya ma dambe ma eh. wallahi tallahi ni na sa suka dinga dambe gaba da su ma to musa ba me yasa haka to ka san shi kowa nasibi ne da irin nashi gaskiya ne ina takama ne da irin safe safe da me da me eh. ni kuma ina takama ne da Allah gaskiya ne to musu Allah yake daura ni akan su to musu fa yanzu shi bagon na dutsen mari eh. kuna nawa da nawa da shi a dambe bagon dutsen mari ni inda na fara buge shi ne a nan Kano dago a nan Kano eh na fara buge shi eh. na bi shi ma na buge shi eh. muka je arigungun wasan fushin a gaban Obasanjo na buge shi muka je Dodoro na buge shi na buge shi a Sokoto kuma to shi kuma kisa nawa yayi ma shi ya mun kisa uku ke ma kisa uku kai kuma kai masa nawa na yi mawa kisa biyar kisa biyar kuna uku da biyar da shi eh. to bayan shi fa a bangaren yan da ko inda ka ci a da yawa kuwa eh kamar da waye da waye ai kamar sani sango eh sani sango na buge shi eh ya zo neman fansa na sake buge shi eh. to sanadiyar da sani sango ya daina damba kenan gaba daya a duniya ya fita a kansa akan abin da kai masa eh. to shi sani sango nawa ya ma Tsayin zangon bai taba bige ni ba. Bai taba bige ka ba. Eh, gaba daya dan ban ma da muka yi dan ba uku muka yi da shi. Eh kai kuma ka kuma na kusan bige yi shi ma rike yi akai. Aka rike shi. Eh. Shi ma kuma ka samu nasara a kansu. Sai Ali Zuma. To Ali Zuma ya kuke da Ali Zuma? Ali na bige shi kamar yau. Eh. Cewa shekari in bai bige ni ba ya zina da uwarsa ya daina dan dai. Eh. Kaza. Da Allah ya taimake ni da ya zo Ali Zuma da na bige shi ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi. Eh. Sai da ya fadi sau bakwai. Sai da ya fadi sau bakwai. Eh sanadiyan dina da ban Ali Zuma kenan. To kuma shi Ali Zuma bai taba bige ka ba Ali Zuma bai taba bige ni to yanzu musa ba bangaren yan ma da waye ya taba baka wahala da baka manta da ita ba ai a bangaren ma da gaskiya ba wanda ya ban wata wahala wanda ba zan manta da ita ba ni Allah ya ban nasibi su kamar irin su dan gero eh eh dan gero na buge shi na kuma buge shi eh kamar irin su bahagon dan ali na buge su na kuma buge su eh duk wani wanda yake ji da kansa gaskiya ne a gura mada babu wanda ban buge shi ba to a bangaren ja a bangaren jamus fa a bangaren jamus Allah ya ji kare kamar irin su ta gaye na eh. buge su su ma eh. na sake buge su eh. ta gaye ko lokacin da ya buge shi ma kusan asuba ku bai dawo ba to to to ba gama mu ce a baya baya can ba da karshe karshe za mu ce don banku da ashiru horo ya don banku da ashiru horo yake ashiru ya fi kashe ni sosai gaskiya ne amma mun gaskiya kisa da na kisa uku na amma kowanne tsakanin da Allah eh. na buge shi kowane kisa kwaya daya eh. ya fi nasa kwaya ashirin ma yana ya fi nasa kwaya ashirin shi za ka iya rike kisan da ashirin woro ma zan iya rikewa hatsi woro kisan da yamma zai kai nawa ya mun kisa ya kai goma ya bakwai ya yi ma sha bakwai eh. kai kuma kai masa zai kai kisa uku kai masa kisa uku amma kuma ka ce wannan kisa uku da kai masa ya tamkar ne tamkar wannan guda goma sha bakwai ne ai a nan gadon tambura a gurin yan durazin nan da na buge shi ai sai da su ɗin dan indo allah ji kare suka dauke zai kai shi gida kusan asuba bai dawo ba shi ma bai dawo ba eh a nan ka tuna mu haka da na buge shi iyakan wannan tukuban sai da ya burgi ma ya faɗo akan wannan gurin sun ɗauka ma ya kare a kaduna ma haka to yanzu wato mustapha a ƙarshe me zaka ce wa masoyanka masoyana ni dai sai dai ce duk wani masoyana da wanda yake sona da wanda baya sona tun da wannan harkan da Allah ya sa muka shi lafiya muka yi shi lafiya muka gama lafiya to mun gode Allah kuma duk wanda yake son mu kuma duk wanda yake son wani magana mu da wani karin bayani da wani sauransu eh zan ya ba mutum lamban waya na ma ya kira ni ya ji magana a baki na to bayan wannan kuma akwai wani ba ma su kadai ba eh. in dan ban da na buge ni ba iyaka ba iyaka saboda ko jafaru sai da ya sara mu su waye ake ji da su a duniya gaba daya gaskiya shagon karama hukuma su waye eh, su shagon karama hukuma eh su shagon Bacirawa mm. su shagon Amadi su duk ba wanda ban buge ba da ka share su ba wanda ban buge ba to musu fa wannan tarihi da ka da ka da zamu ce ka eh, kai ka kafa wannan tarihi a wayannan manyan manyan yan dambe da ka bige kuma gashi har yanzu kai kana cewa idan an dawo wasa a shirye kake da kayi wasa inda da abokanan nadawa to amma a baya a nan mun ga 'yan kwanakin nan a diye diye sanin gidan dan kande suna yin wasa da wannan da sauransu amma eh to eh autan su do eh, kai ya ba mu ga ana kawo ka ana gaito ka ka zo ka dan buga wannan wasa ba Ali Jumayin ka san muna dafi da shi eh kuma shine uban dambe eh shi kuma ko salamu alaikum nace baya amsa fa saboda me to saboda ai ni na sa ya dinga dambe eh shi yasa kai ka tuba da shi ni na sa ya tuba dambe eh. kowa ya sani a duniya eh shi sai ya haƙura shi ya sa shi gaba daya ko salamu alaikum na ce bai amsa amma kwanaki sun kira ni a waya an ci za mu yi dan beni da yar balala za mu yi dan man gasa in zo ran laji ne ko yaushe suka ce man zo to na ji ba su kira ni da wani mutunci haka ba ko wani abu shi ya sa eh. yawwa ban ɗauki abin na su serious ba kan mutum ya je su wulakanta shi ko ne wa mutum tun da bai a wulakanta shi ba to Mustapha ya don bango da sani gidan ɗan kandi. a sani gidan ɗan kandi da kai Allah mai gidana ne ba eh. taba dan ba da shi ba ku taba dan ba gaskiya mai gidana ne sani gidan ɗan kandi. eh ban taba dan ba da shi ba to masu kallo kamar yadda ga iya kuka gaskiya ne eh. to masu kallo kamar yadda kuke saurare ni musbahu kano youtube gane da mustapha kwarkwadan bata je mu ba kuma mun tattauna da shi cewa akan ah, shahararrun yan dambe na da wanda suka bar tarihi akan harkar dambe kun ji irin bannar da yawa wato mazan jiya akan harkar wani wasa kuma shi ma mustapha muna nan tare da shi to mustapha a karshe me zaka wa ah, gaya wa masu sauraron ka kuma muna so yanzu ka dan karanto mana lambar wayar ka saboda wasu za su iya neman ka wanda kai wa yaƙi a da za su iya baka alheri ba tare da wani abu ba za su iya neman ka su ce kana wannan guri ko su iya turo ma ko waye Ina so za ka iya karanto mana lambar wayarka gaskiya ne to karanto mana muji to assalamu alaikum wasu yana yan kallo lambar waya na zan ba ku yawwa wanda Allah ya bashi dan dama kira na na'am eh ko mu gaisa ne eh. ko ma me ne dai yawwa na'am shine ga lambar nan zan ba ku 070 070 388 388 12 12 557 557 bari in sake nanata musu saboda a sake ci na'am 070 388 12. to salamu alaikum to mun gode mustapha kwarkwada